صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايو sha ɗaya ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna shida ga watan shida dubu da goma sha bakwai miladiya wannan shine zaman mu na takwas a wannan majalisi namu na tafsiri na bakwai afwan a wannan majalisi namu na tafsiri da muke yi a masallacin al-khulafa'ur rashidun a da ke kan titin afalla a unguwar agege a garin lagos da ke kudu maso yammacin najeriya wanda muke suratul luqman alaihi salam insha Allah yau za mu tashi za mu tashi aya ta goma sha biyu a cikin surar walaƙada a ta yana lukumanar hikmata ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لابنه وهو يعرفه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته في السماوات وكظن في بقطرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير يا بني أكل الصلاة وأمر بالأمر وأمر بالمعروف ونهى عن النار على ما إنك عليك من عزق الأمور ولا تسحر ربك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال واقصد في مشيك من صوتك إن لصوت <coughs> بارك الله فيك Ubangiji subhanahu wataala yake cewa walaqad atayna luqman alhikmata anushkur lillahi haƙiƙa mun bawa luqmanu hikima <clears throat> sai muka ce ushkur lillah ka gode wa Allah a bisa wannan hikima da muka baka <clears throat> wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda duk ya gode wa Allah hakika ya gode wa kansa ne ma'ana yayi godiya ne dan kansa saboda godiyar za ta janyo masa ƙari akan ni'imar da Allah ya masa wa man kafara wanda ya butulce wa Allah kuma ya ki gode masa fa inna Allah ghaniyun hamid lalle Allah subhanahu wata'ala ghaniyun wadatacce ne ba sai an gode masa zai zama wadatacce ba hamidun godadde ne dama a haka yake godiyar bayi ba ta ƙara masa komai bari dai bayin ne in sun gode to suke amfanuwa da godiyar وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ككما wa ومتاننكا labari da bayanin luqman lokacin da yace da ɗansa wa huwa ya'izuhu a daidai lokacin da yake wa ɗan nasa wa'azi yace ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi kar ka haɗa bautar Allah da kowa inna shirka la zulmun azim domin shirka ita ce mafi girman zalunci la azim zalunci ne babba to anan idan muka kalli ayoyin nan guda biyu za mu ga akwai kusan darasussuka biyar <clears throat> darasi na farko wa iz qala lokacin da luqman luqman suna ne na wani mutum wanda ƙur'ani ya ba mu labarin sa malamai suka yi saɓani akan shin annabi ne ko kuma ba annabi ba ne da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba annabi ba ne wannan kuma ita ce aƙidar ahalus sunnati wal jama'a cewa wani bawa ne na Allah wali da Allah ya bashi hikima wadda har Allah subhanahu ta'ala ya yabe shi da wannan hikima tasa ya kuma kawo ta a cikin alkur'ani domin mu ji mu koyi da abin da yi wa ɗansa wa'azi da shi a hadisi ya tabbata kamar yadda al'imam ibn jarir ya kawo hafiz ibn kasir allah ya ji kansu da rahama daga sufyan sauri shi kuma daga al'ash'as shi kuma daga ikrimata maula ibn abbas shi kuma ya ji abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa kana luqmanu abdan habashiyan najjara luqmanu ya kasance bawa ne wanda yana da ubangida da yake ƙarƙashinsa kuma habashiyan baƙi ne ba balarabe ba ne na jaran kuma yana sana'ar katako kafinta kenan wannan shi ya nuna kenan bawa ne ba kuma a taɓa aiko annabi bawa ba Shi ne malamai suka ce cikin mutanen da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ya faɗe su da wani babban sha'ani akwai mutane guda biyu wanda ba annabawa bane wannan a wajen ahlus sunnatu wal jama'a kenan na zulkar zulqarnain na biyu kuma luqman akwai kuma wanda aka yi saɓani tsakanin malamai amma magana mafi inganci annabi ne shine khadir alaihi salam wanda suka kissarsu ta zo da annabi musa a cikin suratul kahabi shi yasa malamai suka ce wa dhulqarnaini lam yu'raf nabiyya kadha luqman fahdhar an jidali ورب العرش فوق العرش لكن بلا وجه التمكن واتصال kuma duk matan da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ba wata annabiya wanda ya ce na maryam annabiya ce da babar annabi musa annabiya ce da yi daidai ba kamar yadda malamai suka faɗa to shi wannan luqmanul hakim a littattafan tarihi suna kawo sunansa sun ce sunansa luqmanu ɗan ya'ur لقمان ابن يعور ابن أخت أيوب babarsa ‘yar uwar Ayyub ce, annabi Ayyub, ko kuma Babasa, babarsa wacce ta haife shi, to, da ita da mahaifiyar Ayyuba alaihi uwa ɗaya uba ɗaya sai ta zama ita kaman rafanniyarsa ce bafanyarsa ce ala kulli hal dai littattafan tarihi na isra'iliya <clears throat> suna danganta nasabarsa zuwa ga annabi yaqub ya rayu a tsakankanin sudan da misira <clears throat> a wani gari da ake kiransa noba wanda kuma har yanzu garin noba yana nan a kudancin sudan shi yasa 'yan sudan suke cewa lukumanu ai ba sudani ne da inda ka samu ɗan sudan zai ce maka a lukuman ai daga garinsu yake ya rayu a lokacin annabi dawud alaihi salam kamar yadda littattafan tarihi suke faɗa bari ma ya ɗau ilimi da karatu a wajensa kuma allah ya bashi hikima an ce an haife shi shekara goma bayan mulkin annabi Dawud ko a cikin mulkin annabi Dawud kamar yadda al-Mas'udi ya faɗa a cikin tarihinsa. To akwai maganganu da yawa da ake rawaitowa wanda sun shafi luqmanul hakim amma ba ka da kwarin gwiwar da za ka iya tabbatar da su saboda ba a rawaito su ta hanyar isnadi wane ya ji daga wajen wane daga wajen wane irin isnadin da za ka iya duba shi ka faɗi ingancinsa ko rashin ingancinsa ba yawanci a cikin littattafan ahalul kitabi ake samu labaran luqman an rawaito daga qatada ibn du'amat as-sadusi ɗaya daga cikin almajiran abdullahi bin abbas shi kuma ya ji daga Abdullahi bin Zubair Allah ya ƙara yadda a gare shi yace na tambayi Jabir dan Abdullahi nake cewa man taha ilaikum min sha'anil quman ku sahabbai me ƙarshen abin da kuka sani ne game da al'amarin luquman ya yake ne ƙala sai Jabir dan Abdullahi yake cewa kana qasiran shi dai luqmanu gajere ne aftasa minan ko minan nuba wato baki ne ko mai duhu ne wanda yake daga ɓangaren yankin noba shine garin da na gaya muku kenan haka dalika an ji daga sa'id ibn al-musayyab Allah ya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kana luqman min sudan misr Luqman al-Hakim ya kasance asalinsa yana koma zuwa ga baƙaƙen mutanen Misra. Allah ya ba shi hikima amma Allah bai ba shi annabta ba. An rawaito daga Imam al-Auza'i Allah ya ji kansa da rahama shi kuma ya ji daga Abdurrahman ibn ta yake cewa wata rana wani mutum baki ya zo wajen Sa'id ibn al-Musayyab yas'aluhu ya zo yana masa tambaya faqala lahu Sa'id ibn al-Musayyab sai sa'id ibn musayyib ya ce masa la tahzan kai kada kai bakin ciki ya kai wannan bakin mutumi la tahzan kakkai bakin ciki min ajali annaka aswad dan kai baki ne kada ka ga wa'yansu farare tas kai kuma ka ga dan me yasa kake baki yace fa innahu kana min akhyarin nasi thalathatun min as-sudan domin akwai mutane guda uku daga cikin mafiya alherin mutanen wannan al'umma ko wannan duniya wanda kuma baƙaƙe ne bilal akwai bilal alhabashi wanda yake shine mai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran sallah wa mahja maula umar ibn al-khattab da mahja maula sayyidina umar Allah ya kare yadda a gare shi wal al-hakimi kana aswadan kana aswada nubiyan za mushafaratin wannan imam ibn jarir ko za shafira ibn jarir at-tabari Allah ya kansa za shi ya rawaito wannan to daga ci abubuwan da suke rawaitowa na luqman al-hakim shine da asalin bawa ne a ƙarƙashin ubangidansa kamar yadda ibnu kasir ya ka a cikin albidaya to mutum ne mai haƙuri da yawan tunani wanda yake yana da kyakkyawan zato yana kyautata wa Allah zato kuma bai cika magana ba kathirar samti ko yaushe za ka same shi bai cika yawan buɗe baki ya magana ba yana ƙaunar Allah Allah ma kuma yana ƙaunarsa sai Allah ya ba shi hikima an nemi cewa bayan annabi Dawud ya zama khalifa amma da aka gaya masa sai ce to idan dai ubangiji na ne mai girma da ɗaukaka ya matsa akan cewa sai na zama khalifa to zan yarda in karɓa amma idan abin zaɓi ne an bani dama in zama ko ka in zama to ni na yadda in zama cikin lafiyata da sutura ba sai na yi shugabanci ba sai aka ce wai sai mala'iku suka ce masa me yasa sai ke ce masa domin duk wanda aka ba shi shugabanci da jagoranci to an ɗora shi a wani yanayi ko wani matsayi wanda yake mai matuƙar tsanani bi ashaddil manazili yarshahu zulmu min kulli makan shi shugaba ba wai shi yake zuwa ya nemo zalunci ba zaluncin ne yake zuwan masa a duk inda yake zalunci yana cewa ga ni ka yi ni sabanin kai da sai ka je ka nemo zalunci a inda yake amma kai in a matsayinka na shugaba zaluncin shine zai dinga biyo inda kake yakshahu zulmu min kulli makan yace dan haka duk shugaba yana cikin kaskanci sai dai Allah ya taimake shi idan Allah ya sa yayi daidai to wannan zai zame masa alkhairi idan kuma aka yi rashin sa'a ya kuskure to haƙiƙa ya bar tafarkin aljanna wanda kwadi ya zanto ƙasƙantacce a duniya ko kuma ya ce ni in zama ƙasƙantacce a duniya ba a san ni ba ba ni da wani iko amma in na je wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya bani aljanna to ni shi ya fiye mini a wajena don haka ban yarda in zama shugaba da jagora ba bisa zaɓi na zaɓin na kuma in je in game da Allah ranar alkiyama ina da na sani kuma kun san haka jagoranci yake in dai kana jagorantar mutane to abinda mutane suke dubawa a wajen ka shine kullun kai daidai man kai daidai ba wanda zai yabe ka dama ai ana so kai daidai din ne dole ma sai kai da zarar kai ba daidai ba kuma kowa sai ya tanka maka shi yasa wani mawaƙi yake cewa mai da ke cikin makamat yace lajawbul biladi ma'al matraba ahabbu ilayya min al martaba لأن الولاة لهم نبوة ومعتبة يا لها معتبا وقلهم من يرب الصنيع ولا من يشيد ما رتبا فلا تخدعنك لموع السراب ولا أنت ولا منيني ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه فكم حال من سره حلمه وأدركه الروع لما انتبه yace la jawbul biladi ma'al matraba yace ni a da in dinga ya gari ma'al matrabati kuma gashi ni talaka ne ahabbu ilayya min martaba shi ya fi da akan a zo a ce an bani wani matsayi da zan jagoranci mutane ya ce li'annal wulata lahum nabuwatun domin duk jagoranci ba dai wani ne zai naɗa ka ba wanda ya naɗa ka gaba yake da kai ko to wanda yake gaba da kai kuma in ya naɗa ka abu to duka su su sarakuna ko shugabanni suna da wata dakushewa kamar yadda wuka take dakushewa ka yanka ta kiyan kuwa su ma akwai sa'ad da abin da kake so ba za su yi maka ba wa ma'tabatun kuma kullun akwai zargi a wajen su ya laha ma'taba wannan kadai ya isa ya zame maka zargi wa qallahumu man wa qallahumu man yarubbu sani'a kuma yace kadan ne kwarai a cikin su wa'anda in kai alheri za su yabe ka wala man yushayyidu ma rattaba ma ba kowa ne a cikin su in ya fara foundation zai karasa foundation din ba an faro da kai ma kila yadda kai za a yi kuma ba za a ci gaba da tafiya da kai ba sai ce to fala da an kalumu usarabi kaga kaman jama'a suna son ka kaga walƙiya ta gifta shikenan ka ce ai dalle daga ganin walƙiyar nan ga ruwa na yace kada gifta walƙiya ta ta ruɗe ka da ganin sarkin fawa miya ta yi zaƙi a tsammanin warabbaka malam ya kino noma don hatsin zakka yace a'a wala ta ta'ti amran idza mashtaba duk al'amarin da kake ganin haka haka yake to kakka zai ce wannan al'amarin fa kam halimin sarrahu hilmuhu da yawa akan samu mutum yayi mafarki a cikin mafarkin ya ji daɗi ya ta ganin ga abubuwa suna faruwa masu daɗi yana ta munna wa adrakahu ar-ra'u lamman taba amma da ka farka kuma sai ka firgita ka tsorata ta ga mafarkin duk ya tafi to haka shugabanci yake sai ranar da Allah ya kamo shugaba ya gurfanar da shi a gabansa ya nuna masa irin kaico da yake cikin shugabanci sannan zai fasa kuka ya ji ina ma dai da bai shugabancin ba sai na umar duk wahalar da ya sha a shugabanci amma da ya zo mutuwa da aka ce masa kai kan madalla hani allaka madalla da kai ka yi shugabanci ka yi adalci sai ya fashe da kuka ya ce Wai li umar wa wai li ummi umar kai can umar kai can mahaifiyar umar ta haifi ɗan da zai shiga ya shiga uku ya je zai tarar da garari sai ce wallahi kai canka da kake magana ni na yadda da Allah subhanahu wataala zai karbi diddaidan da nayi ba sai ya bani ladan komai ba amma kai ya kama ni da koda ba daidai ɗaya ba na yadda in zanto an ya kuna li wala alayya tare da cewa sai na Umar dan aljanna ne manzo Allah ya shaida cewa dan aljanna ne Qur'ani ya shaida ɗan aljanna ne Allah ya ce ya tanadar musu aljannatai ba ma aljanna ɗaya ba. To amma da aka sai na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana jin tsoron wato abin da zai taran na mulki. To shi Luqman al-Hakim sai ya yadda. To shi wannan Luqman ɗin Allah ya bashi hikima za mu zo mu ji batun hikima. To amma an ce ya rayu har bayan Annabi Dawud alaihi salam sannan daga baya kuma ya mutu to bayan mutuwarsa an ta yin saɓani akan cewa a ina ya mutu aka binne shi al'imam yaqutul hamawi a cikin littafinsa mu'jamul buldan ya ce a can yankin sham a wani gari da ake kiransa ɓabariya ya ga wani waje da aka ce wurin kabarin lukman ne kusa da inda aka ce wai kabarin annabi sulaimanu alaihi salam ne to haka ake cewa ce ya maga mutane suna ziyartar kabarin wasu kuma sun ce a ai kabarinsa yana Filastin Palestine kenan daidai a cikin zirin Gaza akwai wani waje da ake kiransa Baitul Laham har yanzu kuma yana nan sunansa kenan Baitul Laham wanda a nan ne Annabi Isa alaihi salam aka haife shi to a gabas gabashin Buhairatu Qabariya wani tafki da ake kiransa Buhairatu Qabariya a Filistin to an ce wai kabarin sa yana nan kusa da shi da kabarin ɗansa da Allah ya bada labarin sa wanda ba a san sunansa ba wasu kuma suka ce a kabarin sa ba a nan yake ba kabarin sa yana nan a wani gari da ake kiransa Biljirashi ko Biljirasha wanda yake a kabilar wata Ghamid wata kabila da ake kiranta Ghamid wane wane al to Allahu a'lamu aka dai suke ta faɗa amma haƙiƙanin sanin inda yake kuma sai Allah to Allah ya ce walaqad ataina luqman alhikmata hikmata haƙiƙa mun bawa luqmanu alhikimata. hikima idan aka ce hikima asali an samu ta ne daga hakama da kuma abin da asalin wannan maddar take nufi shine hana abu daga nan ne ma aka kirawo hukunci hukunci domin hana mutum barin wani tsari da tattaruwa akan tsari ɗaya shine hukunci daga nan ne ma aka kira alkali hakim don ya zanto shine wanda yake hana zalunci ta hanyar yin hukunci da kuma ɗaura wanda ya zalunci daga nan ne ma aka kirawo wanda baibayi na dabba aka ce masa hakama domin yana ɗaure dabba ya hana ta guduwa amma idan aka ce alhikimatu a musulunci tana da ma'anoni sun kai shida Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da ita a matsayin nafta, Allah ya yi amfani da ita a matsayin nafta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa dangane da isar annabi Dawud Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa

بالعشي معه بالعشي نعم وضرب محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وشددنا Allah ya ce ka yi haƙuri kan abin da suke faɗa maka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam واذكر عبدنا داود a باو ما النبا داود ذا الايدي وند الله ƙarfi na mulki da iko innahu awwab kuma kaga ga karfin ikon da mulkin amma duk da haka mutum ne mai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala inna sakharna lahul jibala inna sakharna ma'ahu al-jibala haqiqa ubangi su ana ce haqiqa mun hore masa duwatsu yusabbihna inna sakharna lahu yawwa hasbu ma Allah subhanahu wa ta'ala ce inna sakharna al-jibala yusabbihna ma'ahu haqiqa mun hore masa duwatsu in yazo yin ibada yana tasbihi to su ma duwatsun buɗe baki suke su yi wa Allah tasbihi ma'ahu tare da shi bil ashi wal ishraq su yi da daddare su yi safe Allah ya ce wa tsaira mahshura sannan tsuntsaye ma Allah ya tattaro masa su in yana yin tasbihi tare suke yin tasbihi kullun lahu awwab dukkansu suna komawa zuwa ga Allah da su tsuntsayen da da wato ainihin duwatsun da shi annabi Dawud din Allah subhanahu wataala yake cewa eh wa shaddadna mulkahu Allah ya ce ko muka sanya wa mulkin sa ƙarfi ya zanto mulkin sa har fi karfin inda mutane suke wa atainahu alhikmata kuma muka bashi alhikmata anan shine annabta annabta kenan shine hikima wa fasal khitab da kuma iya magana da iya zance haka zalika Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da abin da ya shafi annabi Isa alaihi salam da yake gaya wa mutanensa yake cewa waji'tukum bil hikma ya ce na zo muku da annabta abinda Allah subhanahu wataala ya bashi shi ma Allah subhanahu wataala ya kira shi da suna annabta sannan Allah ya kirawo ilimi da suna hikima kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'asa lakum ولم يؤت من المال نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم والله والله يؤتي ملكه من يشاء والله والله واثق حكيم يؤتي الحكمة hikmata to anan kaga yi al-hikmata Allah yana bada ilimi man ya sha ga wanda ya ga dama wa man yu'ta al-hikmata Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi ilimi kaga al-hikmata anan shine ilimi to hakika Allah subhanahu wataala ya bashi alheri mai yawa sannan Allah subhanahu wataala ya ce alhikimata. yana nufin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi ibrahim ya roki Allah ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum kaga wa yu'allimuhum alkitaba ya koyar da su qur'ani wal hikmata da kuma sunna haka Allah subhanahu wataala ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula kaga wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata imam shafi'i yace cewa kamar yadda ke cikin al'um yace <clears throat> naji mutane da yawa daga cikin wa'anda na amince da ilimin su a qur'ani sun ce abin da Allah yake nufi da alhikimata anan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya yi amfani da hikima a matsayin wa'azi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul qamar iqtarabatis sa'atu kaka nisa wa laqad ja'ahum wa laqad ja'ahum min al-ilmi min al-anba'i Allah ya ce الأنباء ما فيه مستكبر الله يتي ولقد جاءكم جاءهم نكو ولقد جاءكم من الأنباء حقيقة labarai sun zo muku ya ku Qurayshawa ma fihi musdajarun wanda a cikin labaran akwai wa'anda tsawa ce da tsawatarwa sai Allah ce me wa'azi ne wanda yake mai shiga jiki to kaga anan hikima ana nufin wa'azi ko <coughs> sannan Allah ya ambaci hikima yana nufin wato iya tsari da sanya abubuwa daki-daki da yin su a yadda ya kamata ma'ana kada a je abin da ya kamata a tsananta kuma sai a sauti sassauta ka a je inda ya kamata a sassauta a tsananta ma'ana yin abu da tsari da good administration shine Allah subhanahu wa ta'ala ta udu’u ila sabila rabbika Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati idan za ka yi da'awa ka yi da'awa zuwa tafarkin ubangiji ka kira mutane su so Allah ba su so ka ba ka kira mutane su ji tsoron Allah ba su ji tsoron ka ba ka kira mutane su yadda da Allah ba su yadda da kai ba ka kira mutane su kaunaci abin da ke wurin Allah ba wai su kaunaci abin da ke wurin ka ba wannan ita ce shine aikin mai da'awa ba ruwan mai da'awa da wai ya zo ya dinga yi wa mutane abin da zai birge su dan su ji daɗi su ƙaunace shi duk wanda kuka ga yana yin haka dan cuwa-cuwa ne ba mai da'awa ba ne mai da'awa ba a san shi da ya zo ya dinga gwada ƙwanji yana nuna shi wani ba ne dan a ji tsoronsa mai da'awa bai zo dan ya raba wa mutane kuɗi su ƙaunace shi su so shi ba mai da'awa ya zo ne yana kira zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala yi amfani da dukkan abin da Allah ya hore masa ya yi kira zuwa ga tafarkin Allah bil hikimati ta hanyar yin amfani da hikima hikima kuma shine sanya abubuwa daidai a inda ya kamata a sanya su ud'u ila sabili rabbika bil hikimati da hikima wal mau'izati al hasana sannan an saba idan aka ce al hikima a adabi ana nufin wato ainihin amfani da amfani da ƙwaƙwalwa tare da isar da saƙo a cikin yanayin da ba shi da tsayi gajere wanda kowa zai iya fahimta wanda idan da ba don ta wannan hanyar aka bi ba to da ba za a iya isa zuwa ga wannan saƙon ba da haka shi yasa karin magana ya shiga cikin hikima azanci ya shiga cikin hikima salo ya shiga cikin hikima wato da sauran irin su shunkushen zance kamar irin su gagaragwari da ake cewa irin su karangiya wanda za ka zo ka dinga faɗa wa mutane magana ta yanayin da ba za su gane ba ta yanayin da za su gane amma kuma ba kowa ne zai iya maimaitawa ba da irin abin da ya shafi harkar wato zaurance ta yanda idan kana so ka yi magana da wani mutum da wasu a wurin amma shi kaɗai kake so ya gane sai ka shiga masa da magana ta wani tsarin zaurancen da ba kowa ne zai iya ganewa ba wannan su ake kira hikimomi shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa ala sallama Allah ya bashi hikima a cikin takaitattun jumloli zai isar da saƙo. wanda shi yasa ma aka tattara hadisai wa'anda dunkulallun maganganu ne a cikin su yar taƙaitacciyar magana ce amma za a daɗe ana ta buga misali da ita misali innamal a'malu binniyat taƙaitaccen zance ne amma ma'anarsa tana da yawa imamu ibn salah ya haɗa littattafai na jawami'ul kalim wato kalmomi dunkulallu na manzon Allah sallallahu alaihi ya tara hadisai 25 imamun nawawi ya zo ya cika suka zama hadisai 40 sai aka sa musu al-arba'un al-arba'un an-nawawi ko an-nawawiyya arba'un an-nawawi ko al-arba'un an-nawawiyya sannan ibn rajab al-hanbali Allah ya ji ansa da rahama ya ƙara su suka suka zama hamsin yayi sharhin su kuma yasa wa littafin jami'ul ulumi wal hikam wato tattararren littafin da ya tattara ilmai da kuma hikimomi shi yasa hatta a waƙa ma daga cikin jigo jigo da ake da shi na waƙa akwai hikima wani kawai zai waƙa ne ba dan ya yabi wata ko ya yabi wani ba ba dan ya zagi wata ko ya zagi wani ba ba don ya yi jajanta mutuwar wani ko wata ba a'a kawai ya yi ne dan ya kunsa mata wa'yansu maganganu wanda in ka ji za su ɗora ka akan kadar ko na rayuwa kamar Zuhair ibn Abi Salma ko Sulma a cikin Larabawa ya shahara da hikima sai ka ji yana cewa sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish thamani na haula la abalaka yas'ami yace na gaji da abubuwan nan na rayuwa na yau yau ba lafiya gobe ya yayi kaza jiba an yi kaza gata ana faɗa tsakanin su wane da wane sai ka sulhunta yau kuma wannan baya maka magana sai ka nemi dalili yace na gaji da irin waɗannan abubuwan sai ba da wata hikima yace wa man ya'i samani na walan kuma duk wanda ya rayu shekara talatin la abalaka yasami tabbas shi ma sai ya gaji kaga wannan ka'ida ce kuma duk wanda ya shekara tamanin in ka tambaye shi ya gaji da yau da yau da gobe abubuwan da suke faruwa kuma in ka kwankwashe shi za ga mutuwa yake so kawai mana da ka tambayi dan shekara tamanin za ka na to in mu yau ba mu gobe ba ko me zai zai ce in Allah ya yi muna da rai amma yanzu in ka samu yan shekara talatin da biyar arba'in sai ka ji suna cewa nan da 2050 in Allah ya kai mu 2060 su rayuwa suke kallo da yawa wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'ami yace ra'aytul manaya naga mutuwa khatta a man tusibtu minhu wa man tukhti yu'ammar fa yahrami yace naga mutuwa kawai kamar taguwa ce wacce take bata da ido tana da makauniyar taguwa kun ga makauniyar taguwa za ta iya ta mutum ma bata sani ba to haka mutuwa take yace kawai man tusibtu kawai mutuwa in ta zo sai kaga ga wani yana kwance ba shi da lafiya ba zai iya tashi ba kuma ya ci gaba da rayuwa ga wani mai lafiya da jini a jika ya yi haɗari ya mutu to haka mutuwa take sai ka zo ka tarar da gida ga tsofaffi ga yara amma mutuwa zai ta je ta ɗauki yaran ta ƙyala tsofaffin sai ka zo ka tarar da ga malamai ga jahilai kawai sai ta je ta ɗau malaman sai ka ga inda kai ne inda za a ba da zaɓi ma akwai mutanen da gwanda ma su mutu ko ba haka ba ne kaman ba su da amfani to ko masu waka ma mutanen wofi gambu ya ce mutuwa ya ce mutuwa ta yi lalata ya ce duk ta ɗauke barayi na ƙwarai ta ba su da <laughs> lalatattun barayi shi a wajen su da yake so yake ga an yi sata misali zo da aka yace mutuwa kawai man tusiftu minhu kawai in ta zo rufa ido take duk wanda ta samu ɗauke shi take mana yana gwada maka cewa kakka sake ka ce ai yanzu shekaru na ba su da yawa in ta faɗo kanka za ka iya mutuwa ce kuma in ta tsallake ka ka ci gaba da rayuwa dai tsufa yana nan zuwa shi ma ba daɗi ne da shi ba kaga wannan ba hikima ba ce sannan yayi ta faɗa wa man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumi yustaghna anhu wa yandam wa yuzmami yace duk wanda yake da <coughs> dukiya ko wata falala kuma ya zo yake wa mutane rowa in yana ganin mutane suna son abin hannunsa to ana nan akwai lokacin da kowa ya ganka kallo ma baka ishe su ba kuma sai ka zo kayi nadama ka ci jiya tsaka ce ina ma dai da san da kake da shi kayi musu yace wa man lam yazud an hawdihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi shatma duk wanda ya haƙa ya haƙa tafki na ruwa da zai dinga sha shayar da dabbobinsa to mutane in suka hango ka haka tafkin nan fa za su zo inda tafkin yake in ka kyale su za su garin sha ma za su tunkuɗa ka kuma su su haramta maka yace amma in ka tsaya ka zara takobin ka ka tsaya a gaban tafkin sai wanda ka ce ya sha zai sha to sai a kyale maka tafkin naka to kai ma duk abin da kake da shi in baka mutunta shi ka tsare shi ba to za a zo a kwace maka shi kai ma a hana maka Wa ومن a أطراف الزجاج فإنه يطيع الأوالي رتبت رتبت كل لهذمي ومن أكيتي وندي كذا كذا وندي كذا كذا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي duk sanda mutum ya zan yana da wata ɗabi'a ko da kana tunanin wai mutane ba su gane ba yau da gobe za a gane mutum yana da wata ɗabi'a sai ya ki fito da ita to ka bar su yau da gobe ta ƙi wasa in ji bahaushe ita ma kaga wannan hikima ce to don haka mu ma da Hausa za ka ga akwai hikimomi da yawa sai kaga an ce kai wannan dattijuwar hikima ce da ita ma'ana duk magana tana da ƙarashe a wajenta da yi kaza kana faɗa sai ta ce wai in ji kaza ba ko wai an ce kaza ba wai kaza ba sai kaga an ƙarasa maka an taɓa yin abin dama ko da zarar an yi wani abu sai kaga an kawo maka wata magana wacce magana sai ta ma baka dariya wata magana ai za ga wata an kawo karin magana sai ki ji baki taɓa sanin karin magana ba amma ko sai ki ga ai abin yayi wai mai ido ɗaya ya leƙa shantu ko kaga sai ka ga abin mamaki ya baka dariya ma to wannan ita ce hikima to Allah sai ce walaqad ataina luqmana hikimata. haƙiƙa mun bawa lukumanu hikima to a nan malamai sai suka ce abin da ake nufi da hikima a nan da Allah subhanahu wata'ala ya bar shi ya bashi shine iya zance da kuma iya wa'azi da kuma yin zancen da zai yi amfani hatta a magana ta yau da kullum <coughs> al'imam ibn jarir mai tsabari Allah ji kansa da rahama ya rawaito daga isnadinsa zuwa ga khalid arzizi yake cewa wata rana lukumanu alhakim ubangidansa ya ce masa ya ga ɗau akuya ka yanka mana sai ya ɗau akuya ya tafi yankawa da ya je yanka akuya ya dawo sai ubangidan nasa ya ce masa to kafin a je ga yanka kafin a je ga gyara ta shire mana gaɓoɓi guda biyu a cikinta da suka fi amfani kuma suka fi tsarki suka fi kusan wato suka fi daraja gaba ɗaya ya ta sai ya cire harshe ya ajiye a wuri guda sai ya cire zuciya ya ajiye a wuri guda shikenan sai aka cinye nama aka gama yanzu aka ce a wajen lukuman wani gaɓoɓi ne guda biyu a jikin mutum da suka fi daraja da amfani su ne mai harshe da zuciya sai wata rana rana wasu aka sake cewa lukuman ɗauki akuyar nan ka tafi ka yanka ta sai yanka ya ce yau kuma ka cire mana mafi muni da dattin gaɓoɓi biyu a jikin akuyar nan sai ya sake cire harshe da zuciya sai suka ce a, ah, kai ko mamakin ka Ka cire harshe da zuciya a matsayin gaɓoɓin da suka fi daraja ya kamata abin da ya fi daraja kuma ba shi zai zama wanda ya fi muni ba ya ce ai wannan harshen da wannan zuciya in suka gyaru a jikin mutum to sun fi komai daraja kuma har yanzu dai su ne in suka ɓaci sun fi komai lalacewa in suka tashi lalacewa to sun fi komai lalacewa ana ba da labari a tarihin shi luqmanul hakim cewa wato wata rana dalilin ‘yan tashi shi ne, Ubangidansa wata rana ya kasance mutum ne shi a shi Ubangidan Lukumanul Hakim ɗin, wato mutum ne wanda yake mai kuɗi sosai kwarai da gaske. bayan kuɗinsa kuma yana yin caca mutum ne wanda yake ɗan caca to wata rana sai shi shi abin nan shi luqmanul hakim ɗin mutumin na ba mai gidan nasa sai yake fuskantar yana da hikima wata ran har ɗan tsokanin sai yake dan ya ji ya faɗi wata magana ta hikima wata rana sai lukman yake ce masa inna tulal sai sai ga ubangidan nasa ya shiga ban daki ya shiga toilet in ya shiga toilet sai ya dade sai ya dade ya dade bai fito ba sai lukman al ya kira shi malam kana ina alhaji yace ina ban daki tun ɗazu kake ban daki sai ce eh, sai ce to fa ka sani inna tulal julusi ala alhajati mutum ya shiga ban daki ya zauna akan toilet ya daɗe tanja'u tanja'u tanji'u minhu alkabir yakan jin yakan jinyata hantar mutum wa yurisul basur kuma yana janyo wa mutum basir kuma har yanzu hakan ne yawan shiga mutum ya shiga ban daki ya zauna akan shadda ya daɗe, wanda yana cutar da hantarsa kuma yana iya janyo masa cutar basir kun wannan hikima ce kuma yana ƙara sanya temperature zafin jikin mutum ya tafari zuwa kansa in ya tafi kansa kuma zai iya taɓa ƙwaƙwalwarsa. sai ce don haka faƙud huwaina thumma in ka shiga ban ɗaki ka shiga kaɗan zauna ɗan lokaci kaɗan sa'an nan ka fito shi za ga yawanci masu shiga ban ɗaki su daɗe, yana ɗaya daga cikin alamar mace ta kamu da cutar da aljanu daga ci ba wai dole bane amma yana ɗaya daga cikin alamomin da gaskiya a yi wa mace ruƙiya da kullum in ta shiga ban ɗaki za ta daɗe, ta daɗe, ta daɗe. wance me kike yi a banɗaki ne awa ɗaya da rabi kina ban ɗaki ta ce wallahi wanka nake yi to za ga akwai shaidanu a kanta yawanci akwai wanda su kuma sun fi jin daɗin rayuwarsu a banɗaki. ɗaki wallahi na ga wani bawan Allah rabin yininsa gaba ɗaya yana ƙarar da shi ne a banɗaki. ɗaki a 2004 na gan shi shekara goma sha sha nawa kenan sha uku na gan shi a nan Najeriya kuma yanzu in ya shiga ban ɗaki sai awa ɗaya sai ya fito in kun zauna da shi minti goma sha biyar ashirin can an jima ce yana so ya shiga ban ɗaki sai awa biyu kuma in ya sake shiga da kawai in kana neman sa ka ban ɗaki yana ciki to amma kuma sai aka gano taɓin hankali da shi ƙarshe ma an neme shi ma an rasa ba ma a san inda yake ba har izuwa yanzu haka kwanan nan nake jin labarin yace ina mutumin nan na ban daki kace ina an neme shi an rasa naga wani ma a shekara ta 2009 a Katsina oh, da ran sani ban faɗi garin ba eh shikenan sai na raka wani bawan Allah wani gida lokacin muna service muna NYC sai na raka shi wani gida da muka je gidan to akwai wani matashi haka da ya tare mu shikenan wannan matashin shi kusan shi ma rayuwarsa yawanci a banɗaki yake kira ka shiga banɗaki a daɗe yana da matsala gaskiya ba shi da alheri da yawa to wannan shugaba nasa ubangidan nasa ubangidan luqmanul hakim din ya kasance kamar yadda na faɗa an ce wai yana caca wata rana sai je caca wata rana sai je suka yi wa wasan kwado an san kwado ko ko dara an san dara ba san dara ba amma yaran yanzu sun san ludo ko to da ludo kusan dara ce aka zamanantar da ita da shi alaramma ka san kwado ka ya musu mai dara bari ku ji alaramma ya gaya muku mai dara wasa ne ake yi da duwatsu ko sai a sa ƙasa haka sai a zo ya kala kala ce dara kamar dai da kusan ba yanzu ana yin drought ba kun san drought ko irin wasan nan na Ibo wanda ake yi da da ƴan kwallaye ko ƴan abubuwa kamar kwankwalaci sai wannan ya ɗau shuɗaye wannan ya ɗau jajaye sai kowa ya jera nasa a gida sai a dinga wasa da su a wani gidan sukari sukari ka matso da shi shi ma ya matso da shi ka matso da shi ya matso da shi in ka zo da shi daidai inda saura gida ɗaya ka tsallake nasa in ka tsallake nasa to ya zama naka wannan to shikenan a haka za ka yi ta yi har dai zuwa lokacin da za ka kwashe masa 'ya'ya to ka cinye shi kenan ko zan da zai kamar yadda ake ludo ne duk wanda aka tsallake an cinye kansa to to kun san ana yin caca da shi to sai je wannan abun mu ce ko kamar ludo din tunda an fi sanin ludo amma dai ana kiransa annar wanda mazala sama ya haramta kamar yadda cikin hadisin sai muslim manzo Allah sai yake cewa malla iba bin nard duk wanda yayi ludo ko yayi karta ko kuma yayi kwado ko yayi wat ko yayi drought malla iba bin nard wanda duk yayi wasa da wannan fa ka annama gama sayadahu fi lahmi khinzirin wa dami kamar ya je ya sanya hannunsa ne a cikin jinin alhanzir alade kenan kuma sannan ya tashi zai yi sallah sun maƙama li yusalli to saboda haka haramun ne <coughs> yin irin wayannan gaba daya to shi wannan mai gida sai ya tafi je zai yi wannan wasan na ludo ko na dara ko na kwado <coughs> to dai yayi da ya gama sai lo lo awa ɗaya dai za mu har a ana ji ko so saboda haka sai je wasa da wannan ya je wannan dara din da ya je yayi to a lokacin da suke yi sai aka ce to duk wanda aka cinye sai ya je ya shanye ruwan waccan ƙoramar gaba ɗaya kuma dole sai ka shanye to da aka yi sai aka ka da shi shi ubangidan lukumanin da aka kare shi sai shi abokin cacar tasa sai ya ce to sai ka tafi ka je ka shanya ruwan ƙorama can in kuma ba za ka iya ba in ba za ka iya ba to ka fanshi kanka sai ce to shi kenan gaskiya ba zan iya ba a sa min tarar da zan fanshi kaina ya ce to ina so ka kwakule min idanuwanka guda biyu in shi ma ba za ka iya ba to ka ba da duk abin da ka mallaka ka koma gefe ya koma ya ce to a bani dama in je kwana biyu in yi nazari ya tafi yana ta tunani yana ta tunani yana ta tunani sai luqmanu ya ganshi a cikin damuwa to ya saba ya je yayi ice ya dawo sai ga ubangidansa yayi tagumi yayi jugum yayi masa magana ya ki sauraron sa ya kuma ya masa ya ki sauraron sa yace me ce kai tafi ka ban waje yace da Allah ka gaya min mana ka sani ko Allah ya sa in iya yi maka tunani mai kyau akan matsalar ka sai ce to kaji kaji abin da muka yi da shi mun yi mun yi masa mun yi mun yi caca ya cinye ni ya tatike ni ya ce to idan dai har ko dai in shanye ruwan nan ko in kwakula idanuwa na ko kuma in fanshi kaina da abin da na mallaka gaba ɗaya sai ce a to ruwan ya ce maka ya ce eh, sai dai in shanye daga gaban nan zuwa gaban nan haka dama muka yi sai ce to ai bari akwai shawara tunda shi dama yana da hikima wala qala ta na luqman al hikimata sai ce to abinda zaka yi shine ka je ka ce masa zaka shanye ruwan sai ce to shikenan sai ce to amma ka sa mai sharadi ka ce abin da aka yi daga gaɓar nan zuwa gaɓar nan to ya je daidai gagarar can ya riƙe maka ruwan ya hana shi motsi dan kan wani ya shigo in ya kasa shi kenan shi kai ma ka cinye shi sai ce ka amma na ji daɗi yana zuwa ya gaya mai ce to zan shanya ruwan amma daga daidai nan zuwa daidai nan ya ce, iya daga daidai nan ba sai ka ƙara ba sai ce to da Allah koma daga can ka riƙe min ruwan dan ba zan yadda ƙara ma ko ɗaya ba sai ya kasa shi kenan sai ya sai ce to kai kuma tun da kai ma haka na ƴan taka wai aka ce Shi ne fa asalin da yasa aka yanta amma wannan kar ku ɗauka hadisi ne ba manzon Allah ne ya faɗa ba ba a cikin Qur'ani ba a littattafan tarihi ne na ahlul kitabi ake samu abin da yasa na kawo muku wannan aƙalla in ya inganta mu fahimci mecece hikimar da Allah ya bashi hikimar da Allah ya bashi shine yakan kawo solution yakan kawo solution akwai matsala zai iya gaya maka abin da zai sa ka fita daga cikin matsalar an rawaito hikimomi da yawa daga wajensa amma duka dai gaskiya na yi ta ƙoƙari in bincika in ga isnadin waɗannan hikimomin ban gansu ba to amma duka in muka tattara su in muka koma zuwa ga maganganun Allah subhanahu wata'ala sai mu ga dai duk wata hikima ma da zaka faɗa dai baran hikimar da ta zo a Qur'ani ce game da abin da ya shafi al'amarinsa sai Allah subhanahu wata'ala ce wa na atayna luqman al-hikmata an lillah wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi duk wanda ya gode wa Allah hakika ya gode wa kansa ashkuru abin da ake nufi da godiya shine ka faɗi kalmomi na jin daɗi ko kuma ka yi wani abu na daɗaɗawa ga wanda ya maka wani abu na ni'ima da haka ita godiya ba a yin ta sai in an yi maka wani abu da haka ma in ka zo ka gode wa mutum ba tare da ya maka wani abu ba zai ɗauka zaginsa kake yi ko ba ka bane ba yanzu misali yaro ko yaro ƙarami ne sai ka ga ya je yana yin ɓanna sai ka ce wane na gode to me zai ce to ni dai ban kyautata mata ba wataƙila zagi na take ko yaro ma ya sani in dai aka gode wa mutum ba a inda ya yi wani abu ba to ba a cewa godiya zagi ne sai dai idan ya kyautata maka <coughs> kuma duk wanda ya kyautata maka yana buƙatar godiya ita kuma godiya ana yin ta da baka kuma ana yin ta a aikace misali idan yaro ya kawo maka zakka sai ya ce miki gashi dubu ɗari ne baban mu ta ce in kawo miki zakka ce aka fitar sai kika ce zo ya ka yaro sai kika ɗauko sababbin kaya sai kika bashi ko baki ce komai ba in yaje ya ce gashi ta bani wannan sababbin kayan da kika bashi me yake nunawa a aikace cewa kin gode <coughs> kuma ana yi da baki shi yasa manzo Allah sallallahu ma ya nuna gwanda ma ka gode a aikacen yace man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda duk yayi maka abin alheri ka saka masa ta hanyar yi masa abin da zai ji daɗi shi ma fa in lam tajidu ma tukafi'uhu in ba za ka iya ba bashi tukwici ba to fad'u lahu ku yi masa addu'a <coughs> domin annan addu'a tana nuna ka ji daɗi an shkurillah wa man shakara duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi batu akan godiya ga Allah batu ne mai faɗi wanda idan muka shige shi to kuma ba za mu fita a yanzu ba wa man kafara wanda ya fitirce kuma ya kiyewa wa Allah godiya saboda in mun zo wani wajen insha Allah da zamu yi magana akan godiya saboda wannan wa'azuzzukan suna da yawa a cikin wannan wasiya in Allah yadda zamu wa man kafara wanda duka ya fitirce wa Allah to ubangiji subhanahu ta'ala mawadaci ne ga biran godiya din da za ku kafirce gaba ɗayan ku ku da wanda kuke duniya Allah ba ruwansa wannan ba zai tauye masa komai a cikin zamansa Allah ba subhanahu wata'ala kuma hamidun godajje ne an gode masa a sama an gode masa a ƙasa an gode masa da safe an gode masa da daddare an gode masa a farko an gode masa a ƙarshe mala'iku sun gode masa mutane sun gode masa to in ku ku gode masa ba shi me kuma wa iz qala wannan ita ce manufa ta farko domin kare kanku za a iya kawo muku farmaki to in dai har kuka ka fito ku tsaya ku dai kar ku dinga roƙon Allah ya kawo yaki ai Allah ya sa mu game da su manzo Allah ce la tatamannu liqa al'adu kada ku dinga fatan ina makiya suke a zo ai arangama wasallallahu al'afiya kun din ku dinga roƙon Allah ya ma yayi muku ba sai an haɗu ba amma manzo Allah ya ce cewa fa idza laqitum amma duk sanda akai ido da ido fasbutu ku tsaya akan digan ku ba a yadda ku juya baya ba saboda haka a tawalli yawm zahab shine farko abin da mu fara ɗauka a cikin mas'alolin wannan aya sai mas'ala ta bi mas'ala mai mahimmanci ta aƙida. kun san mu aƙida ita ce makamin mu kullum ana cewa waɗannan mutane suna cusa aƙida wata aƙidan ma sai an cusa ta to ya ba za a cusa ta ba sai da ita za a shiga aljanna ma aƙida tana da faɗi akwai mas'ala ta khalqu af'alil ibad wanda musulmai sun sha bamban da mu'tazila wanda su mu'tazila suna ganin cewa suna da aƙida ta jabar a afwan suna da aƙida ta ƙadar cewa duk abin da yake faruwa aƙida ta ta jabar afwan duk abin da yake faruwa na al'amura ba Allah ne yake halittar su ba mutum ne ke halittar aikinsa da kansa su kuma ahlus sunnati wal jama'a suka tafi akan cewa duk abin da kake yi da kai da aikin naka duk Allah ne halicce su to amma anan sai suka kawo mas'ala to shikenan idan kun ce da abin da mutum yake yi Allah ne ya halicce shi to halil insanu musayyarun an mukhayyar to misali Allah ne ya halicci aikinka da za yi to kuma kayi ya sa ka aljanna wancan kuma da ya aikin kafirci shi ma Allah ne ya halicci aikin kuma ya sa shi a sai suka kasa fahimtar hikimar ubangiji subhanahu wataala ta ba wa dan adam zabi ahli sunna suka ce asali ma wannan matsalar ta al-insanu mukhayyarun am musayyar ita kanta bid'a ce saboda as-salafus salih bata zo ma a tunanin su ba ma tukunna ballanta nasu yi ta abinda ahli sunna suke kafa hujja da shi shine fadin Allah subhanahu wataala wa ma maita. iz ramaita walakin Allah rama gashi manzo Allah sun ne ya dau tsakuwar yayi jifa da ita amma isar da tsakon kwanin zuwa idanun wayannan kafiran aikin waye aikin Allah ne sai yasa Allah subhanahu wataala ce wallahu khalaqakum Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci dukkan abin da kuke aikatawa kuma nan Allah ya ce falam taqtuluhum haƙiƙanin kisan ba ku kuka yi ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ta hanyar hukunta mutuwa a kansu duk inda ka so mutum ya mutu in Allah bai ga damar kashe shi ba baka isa ka kashe shi ba walakin Allah qatalahu وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شيء a cikin suratul zumar Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay' na'am wa ala Allah shine ya halicci komai da ka sani sai dai da Allah ya halicce ka ya baka tunani ya baka kwakwalwa kuma ya baka zaɓi in ka so ka bi tsarin alheri in ka so ka bi tsarin shari amma dai duka wanda kaga ya samu alheri to daga Allah ne asalinsa da kuma tabbatarsa duk wanda kuma ya samu sharri to haƙiƙa asalin halittar abin daga Allah ne dama halittar Allah kala biyu ce akwai halitta wacce take kauniya ƙadariya akwai kuma wacce take shar'iyya wacce take kauniya ƙadariya ita ce wacce Allah subhanahu wataala ya halicce ta saboda iyawarsa da ikonsa da ganin damarsa amma ba wai dole ne kuma ya zama yana son ta ba amma shar'iyya kuwa ita ce wacce Allah ya halicce ta kuma dama yana son ta musuluncin musulmai imanin muminai shahadar shahidai da Allah ne ya halicce ta bi iradatihi al-shar'iyya bi iradatihi al-shar'iyya ya halicci abun kuma yana son abun inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son tuba sai ya halicci tuba kuma ya halicci mutane kuma ya sa su suka tuba to abin da ya shafi kuma kafircin su Abu Jahil da kafircin su Umayyah ibn Khalaf da sauransu da abubuwa na rashin daɗi da rashin dacewa da san mutum Allah ne ya halicce su amma duk da haka kuma ba dole ya zama Allah yana son su ba wannan shine babu na al-iradatul kauniyya da kuma al-iradatul shar'iyya saboda haka Allah ya gaya mana cewa baya son kafirci dan shine asali to Allah baya son kafirai Allah kuma baya son maha'inta Allah baya son masu ha'inci kuma Allah bai yarda da mutane su yi kafirci ba wala yarda ba. to wallahi وإن تؤمن na'am Allah ya ce Allah bai yarda da bayansa su yi kafirci ba wala yarda lil badi al kufur wa in tashkuru yardahu lakum na'am kaga wannan aya ta fassale maka komai Allah subhanahu wata'ala ya ce inda za ku kafirce gaba ɗaya ba ruwan Allah da ku ba sai kun yi masa bauta zai zama Allah ba sarki ne sai an masa mubaya'a zai zama sarki in aka juya wa shugaba baya bai zama cikakken shugaba ba dole yana buƙatar eh, ƙuri'ar ku gaba ɗaya amma shi Allah baya buƙatar ƙuri'a kowa tuntuna Allah ne shi tun kafin yayi kowan ma to fa inna Allah laghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr amma ba wai ya ce ku kafirci bane shi ma baya son kafircin wa in tashkuru amma za ku bauta masa ku gode masa saboda ni'imomin da ya muku yardahu lakum za ku ga yarda kuwa saboda inda za a ce kawai ka biya albashin iskar da Allah ya baka kawai kake shaƙa wallahi ba ka iya biya ba komai kuɗin ka ta maka tsada yanzu a asibitin kuɗi nawa ake saka oxygen abin da ake sa oxygen duk awa ɗaya naira dubu hudu da ɗari biyar mafi ƙarancin farashi ga wanda ba sa iya shaƙar iska ka lissafa min idan mutum zai sha oxygen ta 24 hours za a sa masa ina jin asibitan gwamnati a kyauta ake sawa zai biya naira dubu hudu da biyar so 24 da hudu zai ba da nawa kenan dubu da takwas da wani abun ko naira dubu da takwas a rana ɗaya kenan kuɗin da zai biya kenan ka buga shi times 30 zai baka miliyan uku da dubu ɗari biyu da wani abu miliyan uku da dubu ɗari biyu da wani abu ka buga shi kuma times twelve zai baka miliyan talatin da uku da wani abu iya oxygen kawai kuma ba za ta yi maka aiki irin wacce kake zuƙa kake fitarwa ba ka je abin tausayi ka ga yadda ake wa mutane dialysis kawai wai don a samu a iya tace musu jini ko da su ta tsaya ba za ta iya tace jinin ba wacce kai ba ma ka san sanda take aikin ba kuma har yanzu ba a yi mashin na dialysis da yake iya tace sama da kaso 60 bisa 100 na jinin dan adam ba shi sa duk wanda ake masa dialysis in ka ga fuskarsa ta yi bakikirin kamar kwalta saboda injin ba zai iya yin aikin da kai wacce Allah ya halitta maka baka taɓa ganin ta ba ba ta buƙatar maintenance in a gaya maka galan nawa na jini zuciyarka take bugawa a kullum wallahi sai kanka ya kwance to wannan shi ce wa in tashkuru da za ku tsaya ku gode masa ma akan wannan abin da ya muku kawai abin da Allah ya halittar maka zan tantance ɗanɗano hannunka ma in ka sa za ka iya gane wani irin ɗanɗano ne wannan alhulaimatu zauƙiya ɗin na bakinka kowane ɗaya halittar Allah ne kuma ba a sayar da shi a kasuwa amma Allah ya halittar maka adadin da bai gaza miliyan casa'in da biyar ba a harshen matsakaicin mutum na hulaimat zauƙiya da su suke tantance bauri da ɗaci da zaƙi da gishiri da waye da waye wanda inda za a ɗauke a tafiyar da su da ba za ka ji daɗin komai a duniya ba ba ka da test duk wanda ya zama kuma testless shi kenan ya zama useless to shine ce wa in tashkuru da za ku gode masa kuma ita kanta godiyar ibada ce yarda lakum sai kuma ya yarda da ku Allah ka yarda da muka bamu ba mu ikon godiya to saboda haka in kaga abin alheri to daga Allah ne in ka ga abin sharri kuma daga gare ka ne ma asabaka min hasanatin